karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe bakwai kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana shamsiya haruna To a cikin labaran za a ji cewa asusun bayar da lamuni na duniya IMF ya bayar da tabbacin cewa Najeriya ta kammala biyan sa bashin sama da dala biliyan talatin da ta karba. Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun shiga rudani da fargabar makomar masu neman mafaka bayan da Amurka ta bayyana shirin ta sakeyar dubban bakin haure zuwa Libya. Pakistan ta sanar da matakin rufe sararin samaniyar ta na ɗan gajeren lokaci sakamakon sabbin har-haren da Indiya ke kai mata. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. asusun bayar da lamuni na duniya imf ya bayar da tabbacin cewa najeriya ta kammala biyan sa bashin sama da dala biliyan uku da ta karba a lokacin da duniya ta fama da annobar corona sai dai asusun ya ce har yanzu akwai raguwar kudaden da ya kamata najeriya ta sauke masu alaka da bashin na covid-19 bayanai sun nuna cewar yawan kudaden da asusun bayar da lamanin ke magana a kai sun kai dala miliyan 30 kwatankwacin naira biliyan 190 kenan waɗanda ke a matsayin kudin ruwa da wato na sdr a turanci imf e na cazar kudaden na masu kama da kudin ruwa daga waɗanda yake baiwa tallafi domin cike gibin rumbun tallafawa kasashen da ke karɓar lamuni daga baitul malinsa. sa jiya juma'a hukumar kula da aikin hajji ta najeriya nakon ta kaddamar da tashin kashin farko na alhazan kasar daga uweri zuwa saudiya domin sauke faraliya aikin hajjin bana a halin yanzu dai tuni maniyatin jihar imo da bauchi suka kammala ko kuma kama hanyar kasar ta saudiya akalla mutum dubu arba'in da uku ne waɗanda suka yi rajistar gudanar da aikin hajji daga jihohi talatin da shida ciki har da birnin tarayyar kasar abuja da za su tafi ƙasa mai tsarki domin sauke farali. kungiyoyin kare hakkin ɗan adam sun shiga cikin rudani da fargabar makomar masu neman mafaka yayin da Amurka ta bayyana shirin ta sakeyar bakin haure zuwa Libya. Gwamnatin Trump dai na ci gaba da faɗaɗa ƙoƙarinta na kawar da bakin haure zuwa kaso ƙasashe uku duk da ƙalubalen shari'a. A ranar Laraba ne wani alƙalin Amurka ya yanke hukuncin cewa ba za a iya korar bakin hauren ba ba tare da su an ba su damar kalubalantar matakin da aka ɗauka a kansu a gaban kotu ba sai dai gwamnatocin libya da ke hamayya da juna sun ce ba za su amince da karbar mutanen da aka kora musu ba sannan kuma tsarin da kasar ke da shi na tauye hakkin masu neman mafaka ya kuma sanya ayar tambaya kan matsayin mutanen da aka kora a lokacin da suka isa kasar libya dai ta kasance babbar cibiyar zirga-zirga ga masu neman mafaka da ke kokarin isa turai kuma a kowace shekara dubban mutane ne ke yunkurin tsallakawa zuwa tekun bahar rum kimanin bakin haure 800 ne a halin yanzu a kasar ta libya kuma rahotanni sun ce suna ci gaba da bayyana yadda ake musguna musu tawagar bincike mai zaman kanta mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2024 ta gano shaidar da ke nuna cewa an aikata laifukan cin zarafin bil'adama a kan bakin haure a libya hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyu da suka haɗar da hukumar samar da abinci da ta kula da ƙananan yara sun bayyana cewa rikicin kogin nilu na sudan ta kudu ya hana kai agajin jin kai ga yara sama da dubu sittin da ke fama da cutar yunwa a arewa maso gabashin kasar kusan wata guda kenan hakan na kunshe cikin wata sanarwa da hukumomin suka fitar a ranar alhamis suna masu cewa suna sa ran samar da abinci mai gina jiki ga yankin upper nile da ke kan gaba wajen matsalar karancin abinci mai gina jiki wanda zai kare zuwa ƙarshen watan da muke ciki na mayu a cewar hukumar samar da abinci a sudan a kogin nilu shine jigo wajen jigilar kayayyakin agajin zuwa sudan ta kudu kasancewar babu tituna a mafi yawan wuraren da ke fama da matsalar tamowa musamman lokacin damuna wanda dama ba iya bin hanyoyin. rundunar sojin pakistan ta ce an kai hare-hare kan wuraren sojojin india a wani bangare na ramuwar gayya bayan da india ta kai hari kan sansanonin sojin saman pakistan guda uku a halin yanzu dai pakistan ta ce an rufe sararin samaniyar kasar a yau asabar har zuwa tsakar rana wato karfe bakwai agogon gmt sakamakon sabbin har-haren da aka kai an dai ji karar fashe-fashe a yankin kashmir yayin da sojojin india suka ce an ga jirage marasa matuka a wurare 26 kuma ana ci gaba da bibiyar su. tawagar hamas ta gudanar da taro a karo na biyu da masu shiga tsakani na masar da qatar a birnin doha amma ba a kai ga cimma na wata nasara ba a kokarin da ake na neman tsagaita wuta a gaza kamar yadda wata majiya ta kusa da kungiyar ta tabbatar a jiya juma'a a ranar 18 ga watan maris ne sojojin isra'ila suka ci gaba da kai har-hare a zirin gaza lamarin da ya kawo ƙarshen tsagaita wutar da aka shafa watanni biyu ana yi a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita tare da sakin mutanen da isra'ila ta garkuwa da su domin musayar fursunonin falastino kuma isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa kai har-hare a ranar litinin abin da ya jawo cece kuce da kuma suka daga ƙasashen duniya. madalla labarin kenan a halin yanzu lokaci ne da za mu saurare mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausan Radio France International. mu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi.